Jam'iyyar ADP wato Action Democratic Party a Najeriya ta nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin APC ke tafiyar da sha'anin mulkin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Jam'iyyar ta ADP wadda ta gudanar da wani taro Amina ta jihar Niger game da murnar cika shekara ɗaya da kafa jam'iyyar ta ce ta damu matuƙa da yadda gwamnatin APC ta kasa shawo kan matsalar kisan jama'a a jihar Zamfara da kuma birnin Gwari ta jihar Kaduna. Dr. Haruna Usman ɗan gajere shine mataimakin sakatare na jam'iyyar a Najeriya. Abin da ke faruwa a Zamfara da birnin Gwari abin yana ba mu mamaki. An fara shi tun ana kashe mutum ɗaya mutum biyu yau mun waye gari a ce mutum ɗari ake kashewa. Har yanzu a ce gwamnatin Buhari ba ta yi wani abin nan ba akwai matsala kuma ya kamata su gyara kafin lokaci ya yi. a fannin cin hanci da rashawa to mo ni dai yadda na dauke sa buhari yana faɗa da wanda su eh, wanda ake kira corrupt people amma ba yana faɗa kan corruption ba ko kuma cin hanci ba a yanzu muna magana shekara uku in ka duba ma me aka yi in ma ana yaƙi da rashawa din kuma in ka duba najeriya da take eh, eh, yaki da cin da cin hanci da rashawa ya kamata a fara shi tun daga mu ne ya kamata su koma su koma drawing table su yi gyare-gyare ta shugaban jam'iyyar ta ADP a nan jihar Niger, Tanimu Sarki Kwamba, ya ce suna cikin wani yanayi na farin ciki akan cika shekara ɗaya da kafa wannan jam'iyya tasu. Gaskiya yau muna farin ciki sosai domin yanayin inda wannan jam'iyya ta kai ga yau. Kuna da ƙwarin gwiwa na samun nasara kuma shekara mai zuwa zaɓe za a yi. Ai mu kai ma da ganin wannan wuri za ka yadda da cewa a shirye muke domin zaɓe mai zuwa. Cikin jawabin ka ka taɓa batun gwamnatin jihar Niger a kunu da rashin gamsuwa da wasu abubuwa da suke gudana. Ai wannan gwamnatin ga kuɗi na ta shigowa amma kuma muna expecting cewa za ga aiki ne sosai hurjanjan domin yanayin yawan kuɗi da ke shigowa amma sai kuma ina babu ayyukan. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk wata matsala da suke fuskanta a yanzu sun gaje ta ne daga gwamnatin baya. Wahalar da muke a yau wahalar je muke. Wasu abubuwan da muke yi yau inda tun shekara goma sha shida an yi ah, yanzu da an yi gyaran makarantu shekara goma sha shida me kai gyaran makaranta yanzu ba sai wani abu daban ba da an yi gyaran ruwa shekara goma sha takwas da suka wuce me kai kashe kuɗi wajen biliyan uku yanzu sayan injina na ruwa biliyan uku da na kashe kuma ba a ƙare ba haka kuma asibiti amma mun zo mun ja layi duk ayyukan da aka fara tun zamanin kure zuwa zamanin babangida aliyu muna yi hanyoyin da aka ci babangida ya fara mun karasa su aikin ruwa da kure ya fara allah ya ji kanshi wanda yake gwamnatin pdp ci ta karɓi hannun shi suka yi banza da aikin mun karasa ta mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya